Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Karhe biyar da minti goma sha biyar a birnin Yammai da kewaye da ma cikin jihohin ga gabaki daya. masu sauran shirye-shiryen studio kalangu barkanmu da yau barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin muhawara na studio kalangu Mara Studio Kalangu dai wani fili ne da ke ba ku damar tattaunawa ka al'amuran rayuwa na yau da kullum tare da kwararrun masana. Shirye-shiryen Studio Kalangu suna zo muku ne kai tsaye da gidajen rediyo 38 a kan hulɗar Studio Kalangu a faɗin ƙasar Nijar baki dai a cikin jihohi guda takwas kenan. Ku samu shirye-shiryen Studio Kalangu a nan birnin Yamai kan Alternative FM, kan Kwartag FM, kan Amfani FM da kuma Challenge FM. Kan yanar gizo ku samu shirye-shiryen Studio Kalangu a kan Facebook Studio Kalangu. ko kuma www.studiokalangu.org ko kuma kan whatsapp mara studio kalangu ta yau ta taɓo fannin al'adu musamman ma a ɓangaren da ya shahi zane-zane wace irin rawa ce zane ke kawowa a cikin rayuwar ɗan ƙasa zane-zane na ɗaya daga cikin abubuwan da 'yan jarida masu rubuta labari ke amfani da shi a cikin aikin nasu tun shekaru aru-aru don kwatanta wani labari ta hanyar zana hoto ko kuma alamun wani mutum wanda ake son a nuna ko kuma a bayyana ma jama'a wani abu a kansa lokaci da dama zanen yakan zo da abubuwan dariya ko kuma na tausayi wani bi har da ma abin haushi da sauransu A Afirka, musamman ma a ƙasar Nijar, zane-zane na ɗaya daga cikin al'adun da ke kawo zaman lafiya da fahimtar juna da kuma ƙara danƙon tabbastaka da ke tsakanin al'umma. A cewar masana, domin ta hanyar zane ne kake iya isar da wani sako ko da na suka ne ga magabaci ba tare da wata manufar ɓatanci ba, sannan kuma ba tare da shakkun komai ba. To domin sanin takamaimai mahimmancin zane-zane a cikin rayuwar al'umma, muka gayyato muku da Malam Ijinuhu marubuci mai tsare-tsaren fina-finai da sauransu akwai abdulkarim mai yin zanen 'yan siyasa ni hawa usman nakin kulale marhabi kan inji muna tare da isa lawale madalla kamun tsunduma gadan-gadan a cikin shirin sai ku sake gabatar da kanku ga masu mu mu soma da ku malam idinu ni sunana idinu. na yi karatun jami'a ne na harshen turanci kuma daga baya na ƙara wani karatun na yin fina-finan madari a can senegal wani gari da ake cewa san louis na rubuta gata na rubuta wasu sharhuna da ake cewa novel na rubuta tiyatir na rubuta fina-finan irin na radio to a takaice dai abin da eh, nake yi cikin rayuwata to malam abdulkarim ah, assalamu alaikum wa alaikum ni ne abdulkarim wanda kowa ya sani da abdulkarim dai sinatar ni nake zane-zane waɗanda mutane suke gani cikin sauran jaridu da kuma waɗanda ake yi ga takardu yara suna saida a kan titina kenan a yanzu sai ka bayyana muna kamar yaya ne kai ka soma shi wannan aikin na zanen 'yan siyasa da kuke cewa dakwa zanen 'yan siyasa na fara shi tun ina yaro karami lokacin da ana ɗaukan yara ekwal a garinmu aka ji a ɗauke ne ekwal saboda an da takarduna takarduna suna da neva ta kai shekara tara na kai shekara tara sai aka ce kenan don ku ba iya a dauke ni tunda ina da shekara tara dan shekara bakwai ake so don ku kenan kanina in akwai kanina shi za mai amma duk da haka na ga an dauke waɗanda sun ma girme ni sun hini shekaru mai amma an dauke su saboda mai su ba su da takardu ba amma ba eh, shekarun su ba eh ba da shekarun su ba amma sun girme to duk da hakan dikin na yi hakan ken a sa dai hakanan ken dai suka kiya suka ce a ilfoke dai sai dai kanina dalilin wannan wanda na fara yin zanen shi shine mai sai da ya ce ba ya dauke ni ba shi director kin eh, director kin da ya ce ba ya dauke ni ba sai shi ni fara yin da san kin shi da yake kuma yayi katari da shi ma kan kansa tubba shi na ne haka mhm. gare shi na fara karkaci na fara zane ina zane yan lakwal din ma suka dawo da lakwal wani bisai sun zo kayan su zo na yi zane zane zane zane hakan ga gamir ko kuma ga wani abu ga suna tsaya suna kallo dalilin mi saboda dai ni na so in yi karatun ko haka ba a baka dama ba ba ni dama ba eh shi yasa ina bukatan kuma in shiga irin waɗannan ayyukan shi ya sani fara kamar duka wani abun da ake yi dai na wanda ake yi kamar ko wasu motoci na kara ko wasu menene duka in an kawo ne sai yara sun bani kuɗi na yi musu to tun nan ne yaran in sun ka zo suna bukatar zane-zane ko da ƙyan lakwal ne sai sun ba da wasu 'yan kuɗi hakan ga na fara musu da haka nan na fara zane-zanen a frai lokacin da na zo nan ga kuma nyame tun ina yaro da haka na zo yo tun can ina ne ka fara shi ba nan yame ba a'a ba nan ne fara ba mhm. tun can a garin mu dogon duci mhm. ne fara shi da na zo nan ga nyame sai ni dibin menene tahiyar garin take na fara zane-zane ga bisa kan tahiyar 'yan mata da samari da uwayen samari kamar yaya kamar lokacin na ana saurin samun matsaloli ana samun samarin yarinya yana iya buge uban yarinya da sauransu duka sai muka ga kamar waɗannan abubuwan ya kamata a gaya ma mutane su shi la cizokin ma ya kamata yi cikakken bincike mhm. eh, kahin shahau ma yaro barske shi yaro wani bi in ka ga yadda aniyar yaro take kai da adda girman kai ne za ka ba kanka girman ka dole sannan sai a bakai <laughs> to tu lokacin da na fara musu jan hankali da haka ne ya kamata cikin zane haka ne ya kamata saboda ka a zo a samu matsala to yanzu abdulkarim su wannan dabarun da kake aiki da su wannan zanen ta yaya ne kake haɗa su ina tunane ne duka cikin su duk wanda na yi niyya in zana shi cikin wannan kyan siyasa da wani abun nan in na yi in zana shi ba sai na ɗauko wani hoton shi ina kallo ba ko kuma a tanke na na gani mutum so guda shi kenan ina iya in zana shi kuma lokacin lissahi lokacin da na gane shi kamar yaya na biza jike shi take mm-hmm. wannan hankali na zai bani na cewa ga lokacin da na gane shi yana da abu kaza fuskan shi tana kaza haka kowane lokaci ina iya zana shi mm-hmm, mm-hmm. to wurin wannan aikin kamar kana samun wanda suke tallafa maka kamar wani ya ce kai inan ba haka bai kamata kai ga haka bai kamata kai ko kuma wani ya zo maka da wata husa'a eh to mutum baya isa kan shi mhm. in mutum ya kawo tashi husa'a ina a in di ba in ta dace ga bisa kan aiki na sai saboda ni ba abu duka ne bai kamata a ce na yi shi sai ina son yi abun da yake da muhimmanci kuma ina da hujja a kan shi don ka za ka iya ka mini ide wadda ni ba ta gyara ne me tana da kyau kai gare ka in ni yi ta amma ni ba ta gyara ne saboda shi ko ka kai mini wata shawara bisa kan wannan abun sai na tsaya na diba eto eh sk ta yi nasaba da aiki na ko tun tana taya daidai da aiki na sai ke ni mutum ne wanda abubuwa na mutane da dama suna shawa shi ba ba wai mutane kaɗan ne ba dan yi maka wanda kake jin daɗi kai kaɗai ah, a nan in bai maka ba ka ɗaukan mm, shi mun sake dawa kanka malam idi nuhu shin ina hulɗa ku tsakanin ku da abdulkarim mai zanen yan siyasa abdulkarim dama tun da na zo jami'a alif dubu da tamanin da tara ina da wanda nake zanne gidan shi um, wa da yake ga babana tun lokacin nan tare da yaran nashi da kuma wasu yaran nan da ke tare da su suke bani labarin abdulkarim kenan tun ina jami'a lokacin nan ina da labarin shi ko da shi bai sani ba amma wani biyu yakan wulgwa na wajen wannan sani na ne da shi na farko to sai bayan da na ta karatu senegal lokacin na yi karatun yin fina-finai na documentary to can ne na fara tunanin ya kamata in yi filin basa gare shi filin documentary na taho da wannan niyya kuma sai na sake haɗuwa da shi na nemi sanin shi muka haɗu muka yi bayani sannan sai na rubuta projekin na film din da na rubuta projekin na film dama cikin wani rezo muke da ake cima africa doc sai nan wurin kai mai yin film din ka nemi producer na nan afirka. kuma a nemi a haɗa ka da wani producer na turai su za su nemo kuɗaɗen da za a yin fina-finan to sai aka haɗa ni da mutum biyu shine sai muka samu muka yi film kin basu ga abdulkarim to kayan abdulkarim akwai mutane da dama a nan niger ko da ke basu da yawa sosai wanda suke aiki irin nashi me ji hankalin kanshi na farko ya ba da bayanin cewa bai yi karatu ba na biyu kuma zanen 'yan siyasa yake yi to kuma muna cikin wani yanayi na siyasa wanda kamar a ce kowa ma siyasa yake yi ƙasar nan to bacin haka nan wannan rashin karatu nashi ya kawo shi daidai da yawancin jama'a Nijar yawancin al'umma Nijar wanda su ma ba su yi karatun ba to kuma yana ba su labarin siyasa to wannan abin ne ya sani tunanin cewa to su mutanen nan miski ganewa cikin siyasa wato aikin abdulkarim yana kama masu gane siyasa nijar ko a'a to wannan ne na nemi sani cikin niyyata ta farko wajen yin filimkin bisa gare shi kenan ni niyyata filimkin kuma shi ma ya kawo wayewar kai bisa ga menene aikin shi cikin nijar tunda zancen siyasa ne ke yawanci kuma siyasa ta jawo hankalin al'umma da yawa baicin haka nan farkon siyasa in kuna tuni har cikin yalle ma an samu saɓani to sai aka waye gari yau allah ya kawo mu sauƙi sai ma tsakanin 'yan siyasa ya zama kamar wasan tabasitaka da kun gani to wannan aiki ne na tsawon shekaru da wayewar kai iri-iri kuma cikin wayewar nan akwai aikin abdulkarim wanda ya dinga yi shi ma din akwai taimakon shi to shi wannan fim kin da kuka yi malam idi ya mutane suka karbe shi mutane sun karbe shi eh, tunda an sha shi ga talabijin ta nijar kuma ma da kasashen waje sai dai ba ni iya sanin kamar karbe da mutane sun yaba yawanci in ba an rubuta sharhi ba ne bisa kan film ɗin to ba iya sanin me mutane ke tunani. Amma ko a cikin firarraki ai akan ce wani mun ga aikin da ka yi gashi gashi. Iyo mutane suna yabawa to ai ba kaso ba kake samun wanda za a ce maka a abin ka bai yi kyau ba. Mhm, to dan shine ce to mutane sun yaba tana yiwa yabo ne na mutunci. Mun gode Malam Idi mun sake dawowa kanku. abdulkarima ah, shin kuna iya ku bayyana mana kamar sauran masu irin wannan aikin naku ko kuna da wata hulɗa tsakankanin ku da su kamar masu wannan zane-zane mhm. na ƙyan siyasa eh. to ai ina ganin a nan nijar dai a ce dai mai zane-zane kamar yadda nake na ƙyan siyasa sai in ce to ni dai ban taɓa samun wani abokin aiki ba wanda bisa kan zane-zanen nan yalla tare ni da shi ne muke yi shi a'a ni kaɗai nake abu na saboda bana buƙatar ra'ayina ya zo daidai da ra'ayin wani sake shi wani kin ya kamata in shina da nashi ra'ayi zana hana shi kai can ban shi yasa ban haɗawa da na wani ina haɗawa da ra'ayin kaina saboda ni ina yin zane-zane bisa kan ƙyan siyasa bani da ɓangare na cewa wanga nau ne wanga ba na ba ne mm. duka yan siyasan nan kowane nawa ne kowane yayi wani abu ina iya in zana shi daidai adadin yadda ya abun nan dan saboda su waɗanda suke jiran su ga na yi zane kin su ba bukata su ba su karanta wani abu akan abu su bukata su zanen suke bukata su gani mm-hmm. to don haka shi yasa ni kuma ina zana musu abun da za su ganewa ta hanyar hakan ne mutum ya yi ba wai dalilin dan baka son wane sai ka zo ka yi mishi wani abu kamar kaskanci haka dan waɗansu su yi dariya ko kuma a yalla in ta a bani wasu kuɗaɗe a sallame ni tunda na muzanta wani ba shi bane aiki aiki na yana da nasaba na cewa labari ake tambaya na mm-hmm. abun da ya hito ko na ƙyan siyasa ko ba na ƙyan siyasa ba wani ya yi wani abu in ku tuna ne akwai wani lokaci ka mata da ta yanke mijinta a kai tsaye mutane suna tambaya yaya ne aka yi aka yi haka yaya ne aka yi da muka bi hanya mun ka samu tabbacin da hakan ken an yi kuma an ka gwada mana wurin da an ka yi shi a wada take kai tsaye ne zano wannan abun to makamantan irin waɗannan abun duka suna wakana cikin gari ko ba nan ba ko cikin karkara ƙauye an ka samu wani labari mu muna shirye ne na a bamu labarin in muka zo muka tabbatar da labarin haka ne gaskiya ne babu wani abu mhm. kenan don ku za mu iya zana shi kuma jihar da an kai abin kuma za mu iya zani iya in tura shi cikin jihar wadda aka yi abin sai ke sun yi gamsuwa da abin can wajen da an kai abin kuma labari kuma ko wajen da ba a yi abun ba in ka gane shi in na wani al'ajabi ne hakan ga kana jin tsoro ko kuma kana mamaki bisa kan kakana an kai akai haka to shi dalilin da wannan zane-zanen ba na iya hada su da na wani ko da wani yana iya yin nashi shi shina iya yin nashi daban saboda nawa ni abin da nake ina bin shi ne a ka'idance yadda mutane kasu zo su ce in an rubuta wani abu abdulkarim ne ya rubuta shi ba bisa ka'ida ba kuna da ƙari aha to muna so san kamar bambancin abdulkarim da kingin masu zanen su yawanci suna aiki ne da jaridu kuma jaridun nan kowane yana da aƙida da yake bi to kenan zanen yana bin sahun wannan aƙida to kamar yadda ya bani shi ba haka ba ne wanda duk abin da aka yi ne yake zana ba tare da ya sa san rai ba ciki da kun gani nan ne bambancin yawancin zanen da yake ba cikin jaridu ake buga su shine ke zuwa cikin kasuwanni kuma ya saida da kanshi wani bi ma ya bada da na bi shi na mm-hmm. gani wani bi an an sama ba kuna ake ba shi ba to sannan kuma akwai yara masu saidawa to kenan shi ba cikin jarida wani a galuma ne yake bayyana da zanen shi kai tsaye ki ba su labarin mm. ko da yake akwai jaridu waɗanda su ma suke irin wannan zanen na ba labari kana da hulɗa da su eh to akwai jaridun da ina iya yi musu zane su sa amma za su gaya min abin da suke so bisa kan zane mai amma ba sunana ba ke can su suke ɗaukan nauyin abinsu kenan wanda ni na ni nake ɗaukan nauyin shi ina rubuta sunana mm-hmm. ina rubuta lambar wayata da komi duka adresi kina saboda na ɗauki nauyin wannan abun ni na ne yi shi mm-hmm, mm-hmm. don ku amma wanda ni ma wata jarida jarida ita ce take bukata a zana mata haka amma ya ka zamana mata ita da ja biya na ne za ta yi na zana mata haka ita za ta sa cikin jarida kuma duk da haka nan wannan sai na bincika abun nan da zan zanawa shin wani ne zan muzantawa ko kuma me in wani ne zan muzantawa bana cikin wannan amma in dai abun da ke cikin lokaci ne ka gaya mini abun yana cikin lokacin kuma na san an yi shi ko kuma wani abu ne mai ban dariya mm. ina iya in rubuta maka shi ka sa ga ka saboda dalilin ban dariya amma duk da haka kai ka ɗauki nauyin abun ka akwai jaridu da dama waɗanda nake rubuta musu suna biya na ne amma sai ya to abu ne mai ban dariya ko kuma abun da an ka yi eh, mai ba abun da ba a ba hakan to abdulkarim mun ga kamar cikin zane-zanen da kake yi duk yawanci shugabanni ne kake yin zanen su ko kuma wasu masu mukamai da manyan 'yan siyasa shin me yasa ka zaɓi wannan fannin eh to na zaɓi wannan fannin saboda waɗannan da nake iya zanawa manya-manyan shugabannin da nake iya zana su mhm. su mutanen da suke nan ƙasa al'umma masu masu jiran zanen nawa su wannan bayanan waɗannan kin ne suke jiran su samu shi ya sani ba da ƙarfi bisa kan shugabannin ki dan mutum ƙasa yake wanda wani bai san shi ba babu ruwana da in zana abun shi tun da mutane ba su san shi ba amma mutumin da mutane sun ka sani in an zana shi ko ga zanen ka gani ko ɗan yaro ya gani yana cewa wanga wane ne kenan yana da kyawu in yana cikin wani abu ko yayi wani abu in ka zana shi kowa zai sani to baka jin tsoro eh to abin da ya sa bana jin tsoron mhm. bisa kan wannan zane zane saboda banna ma mutum shiri bisa kan abin da bai yi ba amma mutum in ya san yi abu wannan ina bayyana ma ma wanda bai sani ba akan haka kuma bana nasaba da a sa ni cikin lugu a bani wani abu don saboda in muzanta wani shi ne dalilin rashin tsoro na mhm. in mutum ya gana zana shi bisa kan wani abu shi ya sake ga ina ba da lamba ina ba da abun nan don saboda ne. in dai nisan nina na zana abu sai ina da hujje shi shi shi ne dalilin rashin tsoron nawa <laughs> saboda ba ni iya yi mutum sheri bisa kan abun da bai yi ba amma shi zane mutane su iya sani kakka zo ka ga an zana mutum ina ai in zana mutum ya komo kamar wani abun ga wanda ba shi ba ko a ma mutum wani kai ko wani hanci ko wani abun nan wannan kowa ya san harakokin zane ne wannan mm-hmm, mm-hmm. tun da yanzu kun mini zancen buku da tsoro shin wani bai taba tunzura ku ba kamar wani ya ga an mishi wani abun da bai ji daɗi ba ya nemi ya baku tsoro ko kuma ya muku nurjin musa eh to daidai ba a taba gwada ba nan hakan kin saboda duk mutumin zai ba da hurjin musa bisa kan wannan zanen da zani ka shi ta yi wajen ba da hurjin musa tun da kwai lamba ta kira na na kai in bai san ba me yasa ni abun wani me yasa wuri kaza ka kaza in akwai hujja zani ba shi amma ban taba samu wannan abun mm-hmm. eh. madalla mu dawo kanku wato malam idinuhu kun shi da irin bayyanan da Abdul karim yayi me zuku kara mana kai kalamin da yayi na kamar mutanen nan da ke kololuwa da su waɗannan da ke ƙasa masu neman sanin me ake yi ƙwallowa to ai kamar yana rage tazara tsakaninsu ne wannan zane da yake yi yau da kullum sai ya sa shamakin da wa'ancan ke da shi sama ya buɗe wa'anga na ƙasa su dinga ganin su da idan rahama ma ni cewa saboda wani bi shi magabaci ba kasa ba talaka ke ganin shi to wannan desan da yake yi ai kamar yana jawo su ne kusa da juna ai abu ne mai mahimmanci sosai to sannan kuma zanen da yake yi waɗannan magabata da yake sawa cikin suffa mai ban dariya shi ma wani kunci da mutanen nan na ƙasa ke da game da su sai ya waye suna ganin kamar an zalunce su to ga wanda ya zalunce su shi ma an ma yi shi cikin wata siffa mai ban dariya to kenan ka wannan kunci da suke shi sai ya ƙara kakkaɓewa mm-hmm. kun gani to kenan wannan abu ne mai mahimmanci sosai cikin aikin nashi idan shine nake cewa to aikin shi mai daraja ne sosai eh, yana da umarni kwarai ga al'umma mu. madala malam idi a lokacin da kuka yi shi wannan filimkin bisa abdulkarim ko za ku iya bayyana mana irin matsalolin da kuka ci da su ba wasu matsaloli ba ne wanda muka ci karo da su illa to wasan aikin fim aiki ne mai son kuɗi sosai yadda sai an ɗauki hayar kayan aiki kuma wanda za su kama su ma sai an biya su to ba kaso ba ake tara kuɗin wannan to sannan kuma abin da dai ne ya ɗan bamu wahala dai sosai lokacin da za mu fim ɗin namu an yi katari da babu wani abu tun da shi zanen shi sai an yi wani abu na siyasa sai zane ya zo to sai aka katari da an samu tazara babu wani abu da aka yi eh, wani labari bai faɗo ba ko mhm. to ai kun ga shi din ne dan abin ga to shi kuma ba ka ɗauka kayan aiki haya ka zo kai ta riko kenan cikin ka ta ke shiga to shi ne dan ba mu abin nan to kuma sai abin da ban samu na sa ciki ba wanda shi har yau ina cizon hannu kamar mata da na gani tsofaffi cikin kasuwanni lokacin da muke tare da juna in ga suna tambaya abdulkarim sabo bai hito ba duk da rashin kuɗin da ke gare su da talaucin da suke da sun kwamace su ɗauki ishirin su sai hoton nashi sai da shi gida ta wannan abu ne wanda na ji daɗi da na eh, na so in ɗauke su to kuma sai ba a samu aka ɗauke su ɗin ba da mm-hmm. kun gani saboda to mun yi aiki da yawa kuma an kai ga inda su wanda suka ɗauki nauyin nemo kuɗin su abin nan sun ga ya kamata a tsaya haka nan to wannan kenan kuma shi ma ya kama ni dai cika cikin aikin kamar ganin ku an ɗan rage an ɗan rage yawa an ɗan rage wasu ga abin da na so in saka cikin wannan fim shine dai abin da dai takura mani game da wani fim isa mu koma wajen ka mu dawo mu ci gaba madalla sai mu sake dawowa cikin ɗakin magana inda zan mu ci gaba da muhawarar ta studio kalangu ya eh, abdulkarim me yasa kuka zaɓi fannin siyasa kaɗai alhali kuma akwai fannoni da dama waɗanda suke buƙatar tuni ga magabata kamar misali aka ɗauki ilimi da horo wani kiwon lahiya da sauransu abin da yasa muka ɗauki wannan fannin siyasa kin eh, ba shi ɗaya ba ne muka tsaya kuma ba ta nan ba ɗaya muka tsaya ta fannin siyasa ai duk wani ko ba ɗan siyasa ba ne aka yi wani abu wanda ya cancanci mutane su gane shi suna da shawar ganin shi kuma ta tambaya na na aka yi an yi abu kaza haka mi yasa ba ka yi shi ba kenan don ku ba ta siyasa ba ɗaya ce fannin wannan akwai abubuwan da muke yi da dama waɗanda kamar gani ga wane ya ishi wani tsoron Allah ne akwai abubuwan da muke yi da su kankan suna nasaba na na a kiyaye gaba ba ɗan siyasa ɗaya ko kuma kamar mutane sun hi son su samu labarinsu kamar yadda malam izi ya gaya muke yanzu mm-hmm. kamar bisa kan haka nan sun hi bukatan su samu bayanin wani babban ɗan siyasa to ni kuma abin da ya sani ba shi karhi wajen ɗan siyasan saboda kowane ɗan siyasa da ke gani babba akwai shi da mutane waɗanda suke bayan shi suke su fartaken shi kullum mm-hmm. shi ɗaya na suke son su ga wani abu na shi kai gani kenan ta dalilin wannan wannan zanen da nake yi ya jawo ma mutane suna hulɗa da juna sai ka iske cikin fada akwai ɗan wanga farti akwai ɗan wanga farti akwai ɗan wanga farti duka ba farti kinsu guda ba amma za a iya suka juna saboda mi saboda za ka samo zanen da an kai na shigaban suwa ne mhm. shigaban jam'iyyar suwa ne kai kuma shina yalla in hiddo kuma wani na wanda su ma an ka soke waɗance na mm-hmm, mm-hmm. dan ya je ya kai musu ina a cikin fada sai ka an komo kamar tuba san juna wanga ya sayo na wajen wanga da ya gani shi ma yana jiran waɗancan su hito shi ma ya je ya so ya kama shi kai a taro cikin fada kamar cikin ana zamne tare kowa ya zama tubbashin wani mm-hmm, dalilin mi dalilin da ya san kin saboda zane-zane kin shi yana kawo abun dariya ne don kai dariya abun da mutane suke so su gani ne na cewa mutumin ga ya yi musu abin da ya musu zahi yau an yi shi da wata kama don ku za su hidda takaicinsu wajen kaman nan sai su yi dariya kenan wancan abin da suke nan suka sa shi kuma da ja ya huce don ku sun ga an yi shi da wannan ai akwai wani lokaci cikin dokumentar nan na yi waɗansu mutane da mutanen su waɗanda nake sai su amma sun eh. matsu su ga irin haka nan suna ta dariya eh hakan ga yayi hakan ga yayi mm-hmm, kenan mm-hmm. daga wannan dariya da sun kai wannan abin da suka dauka da shi abin da suka rike akan eh, wannan eh, ya huta ya fita madalla abdulkarim kaman yanzu bayan shi wannan zanen da kake na yan siyasa mm. kana yin wasu ayyuka wanda suka danganta da zane-zane eh to ko cikin dokumentar nan shi mm-hmm. ma na sa akwai zane-zanen da nake ba na ƙyan siyasa ba tun da akwai wani bature da ana gwado shi ba amirke mm-hmm. shi ma kamar proje gare su ong gare su in suna son wani zane-zane na harkar sensibilization cikin ong sai su zo su gaya mini ga yadda suke son shi in zo yi musu mm-hmm. kenan ba na ƙyan siyasa ba ɗaya na waye kai hakan ga wanda wanda bai karatu ba shi gane abin da ake nufi suna tiya kamar cikin aikin na projekin suna zo suna gwada ma mutane mhm. akwai waɗanda suka yi ɗauka nasu kutum muna kewaya cikin karkara suna gwada min abubuwa na ƙauye yadda suke son a yi ma mutanen ƙauye su dinka ganewa sai in ce in yi shi eh. kamar yanzu kun ciwo energy gwamnati ya taba neman ku da irin wannan wasa'ar eh to ban san ba shi gwamnati dai bai taba nema na ba na wannan lokacin mm-hmm, mm-hmm. Eh, akwai wani lokaci da lokacin ikon tanjan mamadu na yi kusan in samu wannan aikin saboda bisa kan harkan eh, waye kai bisa kan yadda za a kiyaya da ciwon na zamani sun so su bani wannan eh, kwangilakin na in dinka yadda nake na yan siyasa mutane suna wayewa to ko in dinka yin wannan mutane su kiyaye mhm. da yan an kai hakan ga ana iya kiyawa ko kuma ga hanyar da ya kamata a bi sun taɓa bani wannan kwangilar sai dai allah bai nufi ba muka fara su sabka da saman milki mhm. don ko ko waɗangan in in samu na akwai wasu hanyoyi da suke iya fiddowa na wanda ake son a waye ma mutane kai ba ta fannin siyasa ɗaya ba ta fannin wasu ciwuka ko kuma ta fannin mi za a karewa da wata tsafta da abun nan da zamantakewa duka wannan to an shi harkar mulki abu ne wanda yake ci gaba dan sun sauka bai kamata ba a ce an daina wannan baka kare koma ka tantube su baka ji ina kwana bisa wannan to waɗanda sun kaso su dasa ni a wurin mu yi mhm. su suka biɗo ne a yi wannan don ko in ba su bane waɗansu suka biɗo ni don ku haka ba ni iya kai kaina abu in ka kai kanka in ka zo ka kai kanka ka ce kana son abu wani sai shiga kama a'a eh, ba haka nan bane amma in mutum ya bi doka ya kama aikin nan naka da daraja da kai ne ka kai kanka mhm. yanzu in na kai kaina na ce ina so inda ba Niger bane in kama wata ƙasa ne in kai aiki kana aiki da ilimin kanka abun nan da ilimin ka ne kake aiki bidakka ne ake yi ma ko kuma ka ce ka kai kanka ma ana tsaya sai an jaraba eh abun nan da ka ce ka iya yi ka iya yi shi ko kuma ya ko ko in ka yi shi akwai wani ci gaba ko babu amma nan ga in kai tsaye kana biɗa aiki da kanka sai a ga kama a'a yalla ka rasa abun da za ka yi ne shi yasa kake nan kana wannan ba haka ba ne alhamdulillah wannan ɗan abun nan da nake yi bai kai ba sai na zo biro kinka na yi kwankwasa maka kofa ina son aiki ai kai ma ka san ina son aikin mm-hmm. kuma ka san aikin da nake yi ina son kamawa kenan ka gani ka kyale to kenan me za ba sai yi zama ne ba malam idinuhu kuna cikin waɗanda suke sha irin aikace aikacen su har ma gashi ko kai film akan shi wani irin shahara za ku bashi kamar nake ga al'amarin na Abdulkarim yana jira he kun neme shi shin haka nan kin yayi ko ko shi ma ya rinka kwankwasa kofar yana neman cewa a dama da shi ya gwada tashi sa'ar. To, kun san kamar kusan aikin mu guda tunda ba mu dogara ba da gwamnati. Akwai matsaloli gare mu iri-iri. Ba yiwuwa ne a ce kai gwanin kaza ne kuma sai ka kuma kana neman ya za ka da abin da ka iya ya kamata in kai kana da waga fasa'a to a samu wanda kuma shi fasa'a neman aikin ko mutanen zaye to kun bacin haka nan mutum ne ya san kana iya abin amma ƙeta garin mu a Nijar kun sani. Eh, yawancin mutane sun san ka iya yin abin amma a neme ka ka yi abin a'a ko kuma abun gashi an fara neman ka wani ya zo ya take kamar misalin ga da ya ba da eh, duka cikin yanayi guda ne muke cikin hali guda ne muke to sai dai kawai a da Allah ya sa shi game da wanda za ya kamawa aiki ne namu wanda sai an yi haƙuri sosai mm-hmm, kuma sai an samu sa'a a ci gaba da kokari eh, mm, insha Allah insha Allah insha mm. Allah eh Abdulkarim kaman masu irin aikin ka suna yin baji kole su gwada husawoyin su ayyukan da suke ka taba yin baji kole kai na irin wannan zan da kake yi ka zo ka jijjira su ga sunan a zo a gani abin da kake yi na taba yi shi lokacin da shi malam idi muka faka wannan film kin nashi akwai wani taro da muka yi ccfm eh, da na zo na baje kolikin taro wannan na kakkafa su kuma da na kakkafa su sai da na samo mayan mayan 'yan siyasa na nan Nijar. Mhm. Na sa su su ta yi wajen kallon abu na gayyato su bisa kan kallon abun don saboda su ta yi su gani kuma su ne mayan mayan 'yan siyasa waɗanda yau suna da labarin komi da su da mayan 'yan farafulla waɗanda suna da labarin komi da ake yi mhm, mhm, cikin mhm. Nijar sai da na gayyato su don saboda su su gani abubuwan da nake yi ba a ɓoye bane nake yin su ko kuma a'a abubuwa ne da akwai da in a samu ne zuwa gaba za a iya ma samun abubuwa na tarihi waɗanda duk abubuwan da suka wuce baya ya zamanto ni ina da sunan guda-guda waɗanda na rubuta na aje su kenan sun zama kamar tarihi ne mhm. don ku shi yasa ne kira waɗannan 'yan siyasa kin da dama ina iya in yi wannan kuma har yanzu waɗanda ni kin duka kowane bana sake da shi ina ina adana su don saboda akwai ranar su wata rana za a iya samu abinci ko wani lokaci kaza da lokacin kaza an yi kaza an yi kaza yaya ne aka yi mhm. kenan in akwai da waɗannan duka ina iya samun in bayyana ma mutum lokaci kaza an yi kaza an yi kaza ga yadda aka yi don saboda waɗannan dai da nake nan ina ma abubuwan nan suna jin daɗin su waɗannan kin nan dai da ba su yi karatun nan ba kamana mhm. so saboda su waɗannan kin nan ko akwai wani abu gidan tarihi ba zuwa za su yi wajen karatun shi amma a kan takardun nan wani yana nan in ya saye shi da takardun nan bai yadda ta mhm. zai je ya aje tana shi ma a lokaci kaza zai ɗauko ya ce lokacin wani an yi kaza an yi kaza kenan don ko shi yasa wannan takardun suna nan kuma ina ƙoƙari duka kowane lokaci in na gani kaman akwai wata dama an ɗanyi ɗan lokaci kaɗan ina iya kiran wannan da kike nufin kamar a zo baje koli hakan mm-hmm. ga sai in zo in nuna ma mutane gashi abinda ni tanada zuwa lokaci kaza zuwa lokaci kaza mm-hmm, mm-hmm. yanzu a farkon hawan milkin mamadu Ishu ina iya in yi tanadin duka abubuwan da an kai a cikin milkin shi to zuwa gaba ko kashin shi kai karshen mandakin shi ko kuma wani abu ina iya in zo in bayyana abubuwan da ni zana a cikin lokacin milkin shi mm-hmm. kenan don kuwa wannan haka nan da nake so kenan duk shugaban da zai hawa ya zamanto cikin abun da an kai cikin milkin shi ga shi muna rike da shi ga mm-hmm. abubuwan da an kai tunda su mutanen suna son su ga abubuwa da dama duka suna nan na aje su kenan kun hmm. aka tambaye ka duka dai akwai suna na aji duka akwai suna na aji mhm. lokaci kaza wane yayi kaza lokaci kaza wane yayi kaza muna zana su muna ajewa dan saboda akwai ranar su ranar su eh insha Allah mm. madalla ɗazu kamar da kuka faɗa malam idi lokacin da kuka yi film tare da shi kun zagaya da shi a cikin kasuwa wuraren waɗanda suke shawarar irin wannan zane-zanen da yake to ma a shekaran jiya mun zagaya kasuwa tare da shi kuma mun yi fira da mutane waɗanda suke sayan wannan zanen 'yan siyasa da abdulkarim yake ga abin da suka shaida mana gaskiya takardun muna samun karuwa da dama ciki fiske a wasu abubuwa da in ya yi desen inda yake yi yana ba mu shawa fiske desen inda yake da sauransu kuma da abin da yake yana hada karhin danyen zumunci abu ne dai wanda kamar akwai wasa koko a ciki bandariya zai kawo desen in abin da ya faru kuwa tunda kaga ko wani akwai wani abubuwa da dama wanda mutum kai kamar irin kongiren kaga mu ba mu je zon kongiren sauran su kaga in ya kawo ma zaka gani ko ka samu wasu labarai wanda an ka yi eh, akwai wasu abu da an ka yi kamar cikin yamai wanda bakan labari kamar irin ainihin wani abu wata shiya kaga yan yayi da sai in ya kawo ya raba kana ganin su kuma a tabbai zaka zaka ƙara samu zaka samu bayani cewa an yi wani abu wata shiya ko wani abin ga shine ta hanyar takardun ga dai kuna samun labaru abun da ke wakana kwarai muna samun kwarai da gaske tunda ya shi ma yana cikin ruwan aiki fiske zaka ga wasu abubuwa sai mun ga da sai mun duka mun karanta za mu gani cewa an yi wani abu wanda ya kawo kuma mun ka same shi kuma muna ba abokanmu da sauransu su ma su diba kenan kaga ana unwani amfani da shi kwarai da gaske kwa gaskiya ya ci gaba da Allah taimake shi eh, biska wannan aikin nashi abin da yake har ya wuce ma har ya wuce inda mutane ba tsammani aikin nashi yana gamsar da mu kwa eh, shi ya bige mu ne saboda muna jin daɗin shi abubuwan da suke yi lallai abdulkarimin bai karatu ba allah ya bashi ilimi aikin nashi wannan yana sa muna gani abin da yake kwaro cikin nishar da abin ba mu sani mu muna kasuwa ba mu san abin da yake faruwa ba amma ya kawo mu wannan sai mu ce haka sai ya ce mu haka ba su ne wanga yanzu to saboda shine mu muna son design kin shi ya hiddo mu muna shi abin da yake faru cikin nishar wanga ya kai tun da na zo peti ma sai safe 18 takwas tun yaro yana yaro bai yau yana kawo muna sayin wannan takardu wurin shi hmm. oh, ni kullum ina mishi wata na ce gashi nan baka iya horon shi ba ya kake yi kana gani abin wanga haka na yadda sai ta kullum ina tambaye shi mm. <laughs> ba kama ka ya ce ah, ba wanda zai kama shi muhimmancin shi eh mutum ko wanda bai makaranta ba kamar kamar wannan desan na kwatamce ya ishe ka karanta wanda bai iya karanta jarida in ya gani ga inda kai kuma yan jaridu ma suna unhuwani da shi kuma muta kai hatta nasaru ma suna unhuwani da shi tunda ni lokacin nan na ga wani dan siyasa da ya ce in nemo shi wani nasara ya ce a nemo mai shi ya yi mai irin su iri iri kamar misali wajen shekara goma sha biyu da suka wuce kuma ni ta yi gaya mai shi ga shi na kuma na yi ma nasara kuma da ya san iri iri lokacin da an kai na kwarkwar kwarkwar nan lokacin da yi ya buge kumbun kwara ta huta to a wannan lokacin shi tsarin ma da ya gani ga shi kuma ya yi manasara su iri iri iri kuma ta da su saboda muhimmancin su ke ji abin da ya sa da kai mutane ke ma'ana suke son su ko ba karanta ba an ka ga da ya kin ma shi na nuna ma ga abin da aka nufi ga inda an ka sa gaba ga abin so ga abin ki ga marmarin jama'a ga kin jama'a abin da jama'a ba su ga wani abin sai shi kara ma wata fasaha da wata fasaha wata kokola wata gani wasu abubuwa da ba gani ba lalle la kai a ga mutane shi yanzu akwai taron kaman wani mitin ko na in ya kai in ya ta ko dubu ne sai sai sai da wannan yalla yalla da an gani kai baka yi da komi ba kai baka yi da komi ba dan ko kai ko ya shina tabawa bai tsaya wuri guda ba bale a ce a a da ma su wani ne bai so su wani ne bai so ko ina taba shi kai ya cakoro dan ga ya cakoro dan ya cakoro ko ina madalla Malam Idinuhu, kun ji ra'ayoyin jama'a kan zanen 'yan siyasa na Abdulkarim. Wani tsokaci zai kuma a game da haka? Eh to duk abin da suka gai gaskiya ne. Inda yana ɗaukar ɓangare guda da yanzu aikin nashi ya wace. Kamar yadda suka faɗa, rashin karatun shi shi yasa yake zanawa yadda su al'umma za su ganewa. To kuma yana kama wajen wayar da kai sosai-sosai. Duka wannan abu ya sa hulɗa tsakanin shi da waɗannan jama'ai hulɗar ta wuce yadda mutane da yawa wanda ba su san shi ba ke tsammani hulɗa ce wadda shekaru suka gina yau da kullum to dan shine ba abin da cewa illa kamar dai wata sarauta Allah ce na eh. to yanzu a ganin ku wannan zanen da yake yi ya kawo wani sauyi a cikin rayuwar al'umma musamman ma waɗanda suke sayan ya kawo sauyi kwarai mana hotunan nashi kamar kurdaden siyasa ne ga al'umma don saboda shi hoto yana da wani abin nan ban mamaki abin da rubutu za ya kasa gaya maka ko magana hoto sai ya gaya maka shi a cikin ɗan ƙanƙanan lokaci to don shi ne ta wannan hanya aikin shi ke da mahimmanci bisa ga sauye-sauyen da aka samu na gane mai juna basu kan siyasa su da kan kansu al'umma ai gane mai siyasa ne da suka yi yanzu ya kawo rashin faɗace-faɗace da aka samu can farko ta wannan fanni aikin shi ya kawo taimako sosai sosai a cikin bainin jama'a abdulkarim yanzu kamar idan kuka yi wannan na kuke saida shi a zane ɗaya zane a danin shi ni abin da nake saida shi dala ashirin ashirin bayan ina saida shi dala ashirin ashirin akwai wani waje dalilin ni an san yanzu mutane ina ma ba su kawai ne suna amshe haka kyauta eh, haka don saboda akwai wani yana son bai da kuɗin kuma shi na sha abu to ya za ka yi ka hana mishi kana ba shi da shi yasa saboda ni yanzu an san ni bisa kan abun shi a dalilin ke ga yara suna ɗauka shi suna saida wani waje da sauransu ni in na ɗauke su in sun kai ɗa dubu ne ta kan yiwa cikin ɗa dubu kenan bai wuce ɗa ba da shi nake saida shi amma duka sauran mutane suna amshewa ne. Eh, saboda dai ni ba ni in ce ma mutum yana son abun in hana mishi kan shi dai ya yi mishi daɗi mm-hmm. eh, to shi yasa kamar yanzu in kuka yi wannan zanen a wuni kuna sai da kamar na misali kamar na nawa kin ji na gaya miki kamar wajen saisuwa ta fannin saisuwa ni ba ni ma kawo ga abun da nake iya saisuwa saboda ni takan wa in yi kofin su in ni yo guda kin na zo ni ni rarraba su takan wa ma waɗanda na taho da su duka amsa kuma takan wa wani zai bani abun da zan iya hidda kuɗin duka waɗannan ke kenan ba wai ina tambayar ka bane ko ina roƙon ka a ta dalilin abun yi maka daɗi ne kai na kai kai na kai niyya ko na ta wajen mutum ba na ce mai ya bani kaza ba ne a'a shi ne ya yi niyya akan abun ne kuma akwai taimakawa ta su kan kansu waɗanda muka abokan harkan su waɗanda ba su yi karatun ba akwai waɗanda ba su yi karatun ba kuma suna da ƙarhi suna iya ɗan taimaka ta fannin amshi wannan ka ƙara kai fotokofi mm-hmm. eto eh don ku shi yasa wani sai a bashi ba mako bai ba da kuɗi amma kamar yanzu idan aka ce wannan lokacin kun hiddo zane ga su gaba kiɗe suna ƙare a wuni ɗaya eh, akwai lokacin da suke ƙara ma ba su ma isa sai ni kan kaina sai na ya gudu na je na laɓe sai in ce musu yi hankuri sai an koma an buga mm. akwai lokacin da ba su isa kuma ta tambaya ne aka ana kira ga waya to yanzu kamar tun lokacin da kuka fara wannan zanen zuwa yanzu wani zane ne wanda ya hicige muku wanda kuka hirkewa sosai akwai zane wanda ni wanda ni kan kaina ya birge ni kuma mutane sun yi jin daɗin shi a lokacin da ni shine na an yanke rago ya tashi lalle na gani kamar mutane ya karbu ga mutane na ga yaran da ma sun kaci amfanin shi ni ban ci amfanin shi kamar waɗansu da sun kaci amfanin shi akwai waɗanda suka gaya min suna haka suka zuwa wajen ƙauye ƙauye su zo sai sun cika ni ma da shi so tai su sai da dala sattin sattin ni kuma na ashirin ashirin da ke sai lalle wannan an yanke rago ya tashi mutane sun samu amfani mutane sun ci mure sosai mace eh. na bi mishi shine wannan wadda ta yanke mijinta saboda abubuwa ne da mata don su ji tsoron miya kai haka mace da iyali da ɗiyanta ta kame mijinta ta kwantar da shi ta yanke mm-hmm. wannan shi ma mata sun yi san shi don saboda su ta gwada ma juna kun yi zancen mata kuna da gida biyu daban-daban yanzu kuna iya gaya mini kamar su mata na naku wani irin kokari suke kawo ku cikin wannan zana. to akwai waɗanda suke kawo kokari don akwai madan guda ta harko tana kawo mini kokari tun harkon da nake yi shi wajen rubutun hausa saboda shi ta yi rubutun hausa ita ta yi karatun hausa kaɗan tana ɗan kama min wajen rubutawa saboda rubutun hausa wuya gare shi mm-hmm. eh, amma tana ɗan kama mini wurin da ban sani ba tana gwada mini kaza ne to madalla ina ganin cewa dai nan muka zo ƙarshen muhawara amma kahin mai sallama shin a ganin ku menene abin zai zamanto cewa ita wannan al'ada ta nijar an ba ta ƙarfi musamman ma wannan aiki na zane malam idinuhu to ai dazu an yi zancen me yake samu sai in ce aikin shi ba zancen kuɗi ba ne don saboda ana wani bi tsawon lokaci babu wani abin da aka yi cikin kasar mm-hmm. mm-hmm. kenan ba zane mm-hmm. amma kuma yana raye waɗannan mutanen waɗanda suke ɗauka hoton nashi suke agaza mashi wani bi sai ya zo ba hoton kuma su bashi to kenan zancen shi kamar yadda nace sarauta Allah ne to nan sarauta Allah ya kamata gwamnati ta kama da kuma masu iya yin wani abu wani lokaci can bayan fim din ya hito wani bature ya so ya kama sai ya tambaye ni in ana iya tura shi karatu turai to rishin lakwalkin shi ne ya bata abin gaɗin to ko yanzu tun lokacin nan mun zancen kamar mai littafi tare shi ya zana ne in rubuta kamar tarihin Nijar na siyasa. Mhm. To kusan rubuta tarihi sai ka samu mai agazawa ko kuma kana da hanya ta ci abinci yau da kullum sai ka samu damar rubuta. To yanzu in kamar a samu irin haka nan, ai abu ne mai mahimmanci a ce da hoton shi da rubutu an ba da tarihin Nijar wanda koma mutum bai karatu ba dogo. ya gane abin da ake ni cikin wannan tarihi to kenan wannan shi ma da an same shi da abu ne mai kyau to in kamar gwamnatin ta iya kama a yi irin haka ɗin to da shi da kankan shi ya san kuma agajin da yake yi ya samu karbuwa shekaru aro-aro masu zuwa don shi rubutu abu ne mai tsayawa shekaru aro amma dai da haka nan ba mu sare ba insha Allah in Allah ya nihi dai ko ma menene a hiddoshi shi insha Allah Allah ya kama Abdulkarim menene bayaninka na ƙarshe eh to kaman eh, bayani na kaman yadda malam izi ya gaya miki kama haka nan ne ke gani kaman shi in an ka samu kaman wannan zane na tarihi wani littafi na tarihi da zanen shi da abun nan kai wanda ka yi karatu ka karanta kai wanda ba kai karatu ba sai ka dibi hoton sai ka gane mun gani an hiba da karhin bisa kan tarihin wani a rubuta wani littafi na soyayya ana mancewa da ba da ƙari bisa kan a samu tarihin abubuwan da an kai a Nijar. Kenan mu shi muke so a ba da ƙarfi a samu a kama a yi irin waɗannan littattafan. Allah ya fore muna ilimin da muke iya yin su. Kenan muna iya yin su. In muka samu taimakon da za mu iya yin wannan abun. Za mu iya yin abubuwan da sai wata ƙasa ta yi koyi garan bisa kan tahiyar da Nijar take ciki. Don ko waɗannan abun kana yin milkin ka ka sauka ne littafi akwai shi. Hau wani jikan ka sai ya zo ya iske wannan littafi to amma sai an hiba ba da ƙarhi wannan tarihin wannan masarauta ko wannan tarihin wagga soyayya ko wani abun nan ya kamata a gane duk kowane gwamnati ya hau da irin nashi tsari na siyasa mhm. to ya kamata cikin tsarin siyasa wane akwai wannan littafin da lokacin shi an yi kaza an yi kaza in wani program ne ya kawo mai ci gaba mu muna da shi talaka za su ganewa mhm. kenan haka nan ne tun in ba haka ba da inda mutum ya sauka da saman milki wasu abubuwa da ya waɗansu sai su manci mhm. amma akwai irin waɗannan littattafai ba a mancewa ko jikokinmu ne sai sun zo sun ce lokacin ikon wane ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza saboda mine ne in ma ba kai karatu ba ka gani ga foto kenan shi yake son muke neman mutane su kama tarihin siyasar Nijar shi ne muka ba da karfi bisa kan shi ko wani ya zamanto lokacin da ya yi akwai abun da ya yi shi a dalilin da mu muke neman wannan ba a iya cewa kowa sai ya yi karatu kowa da yadda Allah ya hmm? tsara mishi rayuwar shi eh mun gode sosai abdulkarim masu ware kuma an gaishe ku a kan ƙoƙarin da kuke wajen sauran shirye-shiryen studio kalangu wanda suke zo mu kai tsaye da gidajen radio 38 a bakon da studio kalangu a cikin kasa ƙasa gabaki ɗaya ana muka zo ƙarshen muhawarar a madadin malam idi nuhu tare da malam abdulkarim mai yin zanen 'yan siyasa ni hawa usman nake muku sallama a can kan inji muna tare da isa lawoli sai wani lokaci insha Allah.